kowane laifi abin kyama ne amma mafi muni shine a fake da addini wurin zaluntar al'umma Allah ya samu dace